karfe takwas agogon najeriya nijar kamar chadi bakwai kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke saurare kan mitoci 22 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanar labaran A Najeriya alkalman da aka tattara sun nuna yadda mutane 56 suka rasa rayukansu a rikicin makiyaya da manoma. wani bincike ya bankaɗo yadda ake amfani da makaman turai a yakin basasar da sudan ke fuskanta ukraine ta ce rasha ta ci gaba da kai mata hare-hare duk da ikirarin putin na tsagaita wuta. ta yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu alkalma da hukumomi suka tattara sun nuna yadda adadin rayukan mutane 56 suka salwanta a najeriya cikin makon nan kaɗai rikicin da makiya da manoma da ake fuskanta a jihar benue ta yankin tsakiyar ƙasar duk da yake fadar gwamnatin jihar benue ta zabtare alkalman mutanen da suka mutu a har harin zuwa 17 amma alkalman da aka tattara daga dukkanin har harin biyu da aka kai da kuma ramuwar da ɗaya harin ya kai ya nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a cikin makon daya ya kai shida. mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya musanta jita-jitar da ke cewa an hana shi shiga fadar shugaban kasa ta bila a wani yanayi da ita kanta fadar ta fitar da sanarwar da ke yin watsi da wannan zargi wasu rahotanni da suka mamaye kafafen sada zumunta a daren juma'ar da ta gabata ne suka bayyana cewa jami'an tsaron fadar shugaban kasar sun haramta wa shatima shiga bila hasani ma sun tsare shi a gidansa har zuwa lokacin da shugaba ba zai koma kasar sirritin da babban hadamin mataimakin shugaban mr stanley onkocha ya bayyana rahoton nan da labaran kanzan kurege ana ci gaba da zaman ɗarɗar a arewacin jamhuriyar benin sakamakon azarar ayyukan masu ikirarin jihadi da ke tsallakawa kasar daga makwabtanta na sahel da suka kunshi nijar da burkina faso a baya bayanan ban mutane ke rasa rayukansu a har-haren 'yan ta'addan waɗanda ke farmakar al'ummomin kan iyaka da jami'an tsaro inda kuwa a juma'ar ta gabata suka kashe sojin benin guda takwas rahotanni sun ce alhamis inda ta gabata 'yan ta'addan suka kai hari shingayen binciken jami'an tsaro har guda biyu inda suka kashe sojojin tare da jikata wasu goma sha biyu. sakamakon wani bincike ya bankaɗo yadda ake amfani da makaman turai wajen aikata kisan kiyashi a sudan duk da haramcin da ke kan kasar kan sayan makamai kudaki bayanan da kafar france 24 ta tattara sun nuna yadda kaso mai yawa na makaman suka kwarara cikin khartoum daga libya ƙarƙashin jagorancin sojin hayar colombia binciken wanda kwararru suka jagoranci gudanar da shi ya nuna cewa tun farko wani kamfanin bulgaria da ake kira dunarit shi ya samar da makaman ga kamfanin hada-hadar makamai na haɗaɗɗe daular larabawa wanda ya yi ƙaurin suna wajen shigar da makamai ƙasashen da ke fuskantar haramcin sayan makamai mahukuntan tunisia sun zartar da hukuncin kasu ga tarin 'yan adawa da ke tsare da kuma ake zarga da barasana ga tsaron ƙasa inda kusan dukkaninsu suka karbi hukuncin da ya kama daga shekaru goma sha uku zuwa sittin da shida a gidan yari akalla 'yan adawar arba'in aka yanke wa hukunci yayin zaman kotun na jiya asabar adadin da ya kunshi jigajigan 'yan siyasa da tsaffin masu rike da madafin iko a kasar ta arewacin afirka a karan farko mahukuntan kongo sun mayar da martani ga shirin tsohon shugaban kasar joseph kabila na zama a birnin goma bayan dawowarsa daga hijirar da ya shafe tsawon lokaci yana yi a ketare dawowar da ke zuwa a daidai lokacin da kasar ke cikin yamutsi kuma yankin na goma ke hana mayakan m23 kabila wanda ya jima yana wato ana zarginsa da mara baya ga 'yan tawaye ya ce a yanzu ne zai sanya kasar shi alfahari wajen daidaita halin da ake ciki sai da mahukuntan na hakin shasa sun ce suna zuba ido don ganin abin da zai iya aiwatarwa. duk da ikirarin shugaba vladimir putin ya yi na tsagaita wuta a hararen da maska ke kaiwa kurin saboda bukukuwan esta shugaba vladimir zelensky ya ce yanzu fa yankunan su da dama na fuskantar ruwan wuta daga moscow a jiya asabar nan shugaba putin ya sanar da wannan tsagaita wuta sai dai zelensky ya ce sanarwar ba komai ba ce face salon da shugaban na rasha ya saba amfani da shi wajen wasa da hankalin da jama'a da kuma jefa rayukan mutane a hadari. akalla mutane biyu ne hare-haren isra'ila suka hallaka cikin kwanaki biyu a gaza a wani yunkuri na netanyahu na ganin isra'ila ta matsa lamba ga hamas don ta miƙa wuya ma'aikatar lafiya ta yankin falastini ta ce daga ranar 17 zuwa 19 ga watan da muke mutanen 92 isra'ilan ta kashe yadda ta jikkata wasu 219 a gefe guda kuma wasu gummai ke karkashin baraguzan gine-gine sakamakon rashin wadatattun kayayyakin aikin da za a iya amfani da su wajen ceto su kasashen amurka da iran sun sanar da samun fahimtar juna a zagaye na biyu na tattauna da suka yi jiya asabar a birnin rome inda su ya bayyana zakuwa don ganawa ta uku